Jama'a assalamu alaikum. Filin ciki da gaskiya zai duba batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima. Wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar ɗin ke musantawa. To amma za mu fara ne da jin korafin da shi Umar Yarima ya yi. A cikin wannan tattaunawar da suka yi da wakilin murya Amurka Nasir Adamu El Hikaya. suna Nasir Fil Hashin Gumel. ni dai sunana umar yarima ne mutumin na anguwan magaji a yola Tawo. abin da ya faru na samu fili a nan kurdu wanda gwamnati ta bani su kwaya mita dubu da dari biyu nan abuja kenan nan abuja kwarai da gaske saboda haka a lokacin da na yi certification a lokacin aerofayi sai alhaji adamu umar ya ce zai saya zai sai wani wurin nawa don yana son ya sare lokacin wannan abin da ya faru a 2006 ne a watan 12 eh, shekar da shida a watan 12 shi kuma alhaji adamu umaru mai sayar da siminti ne dila ne a kamfanin siminti na ashaka kuma Eh, yana da kuma transporter ne yana sai da abin nan to sai ya ce zai sai wannan wurin nawa so sai ya ce mu yi ciniki to da muka yi ciniki ya sayi wuri a miliyan hudu to da ya sayi miliyan hudu sai ya ce zai kira wani wanda suke aiki tare muhammad ladan umar zai zo ya rubuta mana agreement bayan mu yi ciniki to shine muhammad ladan umar ya ce zo same shi sai na zo same shi sai wannan da ya je ya rubuto agreement na da nawa yana da nasa so sai na kira adamu walda na anguwan washi a nan gombe yanzu yana yana bayan abin fire service na sabuwar kasuwan gombe sai ya zama shi ya yi min sani ya zama min shaida nawa kenan to shine ya bani deposit na miliyan biyu ya ce zai yi tafiya ya tafi makka in ya dawo zai zo ya biya ni sauran kudina ji shi alhaji adam umar kenan to sai ya yaudare ni ya ce in ba shi wannan takarda zai yi photocopy yanzu haka shi alhaji adam umar din a ina yake da zama yana nan a angon abuja kwatsa gombe amma sa a nan hanyar je da farin ka wuce gombe line ga shagunansa nan ta barin kudu amma me ya hada shi da neman sayan fili a abuja to ya ce zai yi tsari tsari yake sun yi don shi ma ya samu riba yadda gabin da ya faɗa min kenan oh ba ma shi dama ba mazaunin abuja bane ma gaba a ah, shi ba mazaunin abuja bane mazaunin gombe ne saboda haka da ya karbi wannan takarda kan zai photocopy sai ya tafi to da ya dade shine sai na ce yaya ya daidai sai aka ce to bi shi mana ko yana abin da na je wajen photocopy sai aka ce ai yayi photocopy ya tafi so na neme shi a waya sai ce yana hanyar ashaka saboda haka sai ya dawo to ranar su uku na je gidansa ban same shi ba to ya yi tafiyan da safe na je gidan sai aka ce ya yi tafiyan nasa to da ya dawo shine sai ya zo ya ce zai bani dubu ɗari biyar da na je ya bani kudin ya ce bani dubu ɗari biyar sai na ce ni ba zan karba ba in dai ba za ka bani kuɗi na gaba ɗaya miliyan biyu da ya rage ba to ni na wara cinikin nan gaba ɗaya ba na so kawo wannan takarda da muka yi shiniki saboda haka sai mu abu nan mu sai takarda takardar sai baka kudinka sai shi shi ba zai ba takarda ba to muna cikin wannan magana ni da shi sai kanina ya gaya min cewa an kwanta da mahaifiyata a asibitin numon saboda haka tana kan gado to sai na tafi numon to na tafi numon ina kan hanya sai aka mun waya cewa alhaji adamu umar ya zo da 'yan sanda daga pantami police station a bisa jagorancin dpo na gombe state local suka je gidana inda iyalina na take dakuna biyar ne nake riga da gidan gaba daya ya suka shiga dakin abinan gida na suka caje dakunan gaba a wace ne a nan angon barunde sai suka caje dakunan gaba da duk mutane gwan babu wanda bai abin ba da yan sanda suka zo ni kuma na kan hanyar tafiya yau na suka yi caji suka ebe min kaya agreement da muka rubuta ma wanda suka sa hannu na sa hannu da komai suka dauke agreement din suka ebe min suka dauki generator brilla ya ha wannan na saya nan gombe yanzu su da yana na waje waje na wannan na sai generator waje sa amma kana cewa a gombe na a gombe muna zaune da kai fa abuja ne kila eh, damuwar wannan abun ya sa kana mantawa a babu babu ba haka ne ya duk wayanan wuraren na san wurin kuma in abin zuwa ne zan je nuna ga shagon wato na kana nuna kaman gombe nan ne nan fa abuja ne muke da wani eh, eh kware da gaske wannan haka din ne abuja muke saboda haka sai eh, ya ɗauke janareto ya ebe min siminti ya ebe min wasu kayaki duk da haka sai suka kai iyali na a police station suka kai iyali na a police station na na, na gombe state locus din to so kai sai makwabci na da kuma barista abdullahi umar shi ya je beli na wana matar na haka ce washe gari su dawo washe gari suka dawo aka sake kai su a pantami magistrate court to akwai dan wana yana prosecutor wannan wannan kotu din police ne saboda haka da na tafi abin da aka kai su shi wannan lauyan abdullahi Barista abdullahi inuwa shi ne yana da shan mansa yanzu a nan je kada fari kusa da ofishin pdp to shi ya sake daukan beli na matan nawa ya ce karan samu damuwa shi kenan da mama na ta samu sauki sai na dawo da na zo gombe sai na dauki lauya sai wani tambayi ka shin kafin ka dauki lauya mm. wani dalili ne ya saka shi laji adamu ya je gidanka to ni ma ban san dalilin da ya sa ya sani don bai san gidana ba amma shi nan muhammad ladan umar wanda yake anguwan arawa a gombe wanda ya rubuta man agreement shi ya kai shi a wannan gidan na don ya karbi kudi na dubu da ribi da ashirin da biyar bashi yanzu haka mata ka daina na kai shi kotu kuma ya yarda na bashi gudu ma bai biya ni ba shi ya kai shi ya je ya nuna masa wannan gidan nawa so suka je suka ebe wannan kayan. Wato ma'ana da wani dalili ne ka gano ya sa me haɗa su da gidan ma. To ni ma shi ne abin ya bani mamaki shi nikin fili muka yi kuma filin yana Abuja kuma takardar filin yana hannunsa. Me me zai kawo kuma mutum ya je gidana kuma a shiga a yi shajin gidana a kai kuma iyali na me ya hada shiniki kuma da abin nan da a shiga gidana ya shaji sai ya dauki doka hannunsa ya je ya gudanar da wani abubuwa duk ai kila wani abu kai masa kenan shi yasa zai dau doka hannunsa in dai wannan fassara ta magana taka ba wai kai kuskuren amfani da kalmar Hausa bane to babu duk bayanan da zan yi zai tabbatar da me nake faɗa tunda ni duk abin na faɗa ina da hujjoji a kansu ba wani dalili illa kawai na ɗauka ya raina min waye kuma zalunci ne yake sun yi min shi yasa ya je gudanar da wannan to da ya aikata haka suka tafi da na dawo sai na ɗauki lauya shi eh, ana ce masa bena bushi to sai ya hada da sa ana ce masa charles abin nan sunansa charles abin nan abin nan obera amadi sai ya hada sai muka tafi ya ce min duk tafiyan zamu daga bauchi zuwa gombe zan riga bashi dubu biyar biyar na ce ba laifi in muka zo za kamar za mu je gobe sai zo kamar yau sai bashi kafin gobe din shi kenan sai muna zuwa kotu sai na yi karan shi alhaji Adam umar da muhammad ladan umar da kuma shi eh, hai abinan eh, alkali na upper area court 1 da kuma risar din na ce ba mun shari'a gabansa ba tun da mun shari'a ba don menene za a yi abin nan don alhaji adamu sai ya bayan ya yi gudanar da wani abubuwa sai ya sake zuwa da takarda daga apa area code 1 din sai zo sai manna a gida na sabon gidan na gina ɗakuna tara blocks da blocks da moto gari shi na tara na yi baranda a gidan da komi na toni wai babba ɗakuna tara sai zo ya manna takarda a wajen gida washe gari sai zo sai yanka log din da yanka fatilog shi sai ya abin nan sai ya kwashe kaya a cikin gidan ina mu gane ba wato bayan an je gidanka na farko na farko mai dakuna biyar ya sake zuwa gida kuma mai dakuna wannan ma yana nan shi wannan wannan gidan yana nan ya je ya zo yanka patlock daga nan sake samun wasu kuɗi kai ka sake kuma gina wani gida a'a dama ai already kafin wani abin ya faru ma lokacin ni na kusan gama gina wannan gidan abin da dangane. oh wani sabon gida ne da kake so ka kawo wancan din da nake ciki ai haya nake wannan rike dakuna biyar haya ne wannan shi nake so na gama ginawa in koma ciki ko in sa sha haya a lokacin na shirya makai na haka Umar Yarima kenan da ke zargin Alhaji Adamu Umar da kwace masa fili a Abuja da kuma gidansa a Gombe. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban korafin Umar Yarima. kafin mu kai gajin martanin wanda ake zargi alhaji adamu umar zai mayar mu kasance lafiya